بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله nema ce daga cikin neman Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya mu cikin waɗanda har ran mahalarci wannan sallah sallar asuba da take tana cikin manya-manyan salloli guda biyar da sallar da tashahadul mala'ika Allah ta'ala yana cewa wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda da sallar asuba wacce ke sallar asuba sallar ce da ta kasance suna sallah ce da ake halarta kuma nima ce da daga ciki da Allah madaukakin sarki sa kuma muka wani sallah a cikin jami'i muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da suka shi madauka Allah ta'ala ya mana jagora ya kaba mana ikon don kuma mara musulmai su cewa bayan karatun da aka ciya da ya da dare akwai buƙatar ya zama da wannan shirahi a sake maimaita irin wannan shin gaskiya ba abin da yake shine jagora shine nasara na kowace al'umma wanda yake kuma duk al'ummar da aka tsere mata da shi to lalle ilalla an mata fintin kau duk al'ummar da take neman nasara da ɗaukaka da ci gaba al'ummar da ke buƙatar samun yanci wannan al'umma ita wannan al'amari shi ne abin da shafi ilimi ilimi da shi ne al'umma ke samun ci gaba da shi ke samun sauƙaƙa da shi take samun wayewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauka darajar mabota ilimi ya haɓaka matsayinsu ya ba su takardar shaida irin wacce bai ba wasu ba a cikin al'umma Allah ta'ala yake cewa shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim Allah ma da nazarfe ce shahida Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shaida annahu la ilaha illa hu lalle babu abun bauta da cancanta sai shi subhanahu wa ta'ala karan kanshi Allah ya shaida da babu wanda ya cancanta abota masa sai shi wani mala'ikatu hakan nan mala'iku su ma sun shaida da babu wanda za ya cancanta abotawa sai Allah matsauki wa onil ilmi hakan nan ma abota ilimi tsantsa su ma sun shaida da babu abin bautawa da cancanta sai Allah kaga Allah ya shaida mala'iku sun shaida in ji Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ulul ilmi ma'abota ilmi sun shaida Yalla madaukin sarki sai iya nan bai ce da wani da wani da wani da wani da wani sun shaida ba yana wannan ba karamar daraja ba ne ba karamar matsayi ba ne da Allah madaukin sarki ya sanya malamai cikin waɗanda suka shaida A cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama yace inna ma sani kawai yakhsha Allah waɗanda ke jin tsoron Allah min ibadi daga cikin bayansa waɗanda suke jin tsoron Allah su ne al'ulama'u waɗannan ayoyi da suratu al-imran da wannan inna ma Allah ba ƙaramin ayoyi bane da suke magana da zaburarwa akan abin da ya shafi neman ilimi gaskiya haka nan hadisi ya tabbatar ruwayar muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ce man salaka tariqan yaltamisu ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna man salaka tariqan kama hanya yaltamisu fihi ilman da neman ilimi ta wannan hanyar sahala Allah lahu bihi tariqan ila Allah ta'ala zai sauwake mashi hanya ta sanadiyar wannan hanyar da ya bi Allah ta'ala zai sauke mashi hanyar aljanna A ke tsaye idan kana neman hanyar aljanna ita ce hanyar ilimi ba a shiga aljanna da da jahilci ana shiganta ne da ilimi dan da ilimi ne Allah ta'ala ya zai sauke ma wanda yake neman aljanna ya sauke mashi hanyar aljanna mun karanta ayoyi da suke magana kan ilimi mun karanta hadisi na manzo Allah su sallama da yake magana kan ilimi to wannan ilimi wanda ilimi ko kuma kowanne irin ilimi waɗannan dalilai suna zugatuwa a kansa ko kuwa a'a akwai ilimi na musamman wanda yake shine matakin farko da waɗannan ayoyi waɗannan hadisi suke magana tabbas zahir akwai abin akwai ilimin da yake su waɗannan ayoyi suka sa wannan ilimi kuma shi ne wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adilla wannan ilimi shine mafi kololuwan daraja shine ilimin da yake amsa sunan ilimi shine ilimin da babu ilimin da yake shi wa huwa ma'rifatullah ilimin sanin Allah duk ilimin da yake zai sanya ka ka san mahalicinka ka san haƙƙin mahalicinka da suke a kanka to wannan ilimi ya fi kowane ilimi daraja ya fi kowane ilimi ne. wa ma'rifatu nabihi ma'arifatu Allah wa ma'rifatu nabihi da sanin annabinsa duk ilimin da zai maka hidima don ka gane annabin da Allah maɗaukin sarki ya aiko maka wannan ilimin shine abin da yake amsa sunan ilimi wa ma'arifatu dinin islam bil adilla ilimi da zai sanar da kai addinin musulunci akan dalilai ba akan shaci faɗi ba abubuwan da suke musulunci ne kuma ga dalilansu ba shaci faɗa aka yi musu ba to wannan shine abin da yake ilimi duk abin da ba wannan ba to baya amsa sunan ilimi waɗancan ayoyi ba za su gargato akan shi ba ayoyin falalar ilimi haka na hadisai waɗanda wancan hadisi da makaranta ba zai gargato a kai shi ba sauran ilimi gwargwadon yadda yake ma wannan hidima to gwargwadon yadda yake da matsayi kowane ilimi gwargwadon yadda yake ma addinin musulunci hidima to gwargwadon yadda ilimin yake da matsayi a wurin musulunci duk da musulunci bai yi inkarin ilimi ba baki da asali ma ilimi shi musulunci ya fara ya fara ayoyin farko biyar da suka sauka akan ilimi اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم القيد اللاربشي ما لم يسكتي فيني اقرأ كي كرات وينا دعوان اي كرا المفعول به كي كرات ذاك قرأت الكتاب أنا كرت الكشف qara'atul qur'ana na karanta qur'ani wannan shi da ke ko amma na sai aka ce fara kai karatu sai ba faɗa abin da za ka karanta ba sai nuna sai malamai suka ce ya nuna kenan ka karanta duk abin da yake amsa sunan karatu duk injiniyari ne likitanci ne siyasa ce kasuwanci ne sassaƙa ne jima ne dukanci ne su ne noma ne duk ka karanta kuma kowanne yanzu za ka karanta ka karanta da sunan Allah kada ka ce hadisi ne za ka karanta za ka ce bismillah rahman rahim amma za ka karanta physics ba za ka ce bismillah rahman rahim ba haka ba ne ka ɗauko littafin ka za ka karanta dabarun noma sai ka ce bismillah rahman rahim sai ka ci gaba da karatun ka domin iqra bismi rabbikal ladzi khalaq za ta ce tsara sai ba faɗa abin da za a karanta ba to kenan ya shafi kowane tun an cire musulmi sai abin da za a karanta ga karanta da sunan Allah sai abin da Allah ta'ala ya ce abu kaza haramun ne kamar sihiri sihiri haramun ne to bi halatta mutum ya karanta duk wani littafi da ke da alaka da sihiri ba Allah ta'ala ya ce wa tabu'un ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr duk wani abin da ke amsa sunan sihiri shi baru uwa uba shi, shin ya juyayyar ya sun ce shin sirrin izawaka ne duk wasu littafin da za ana karantar da su da sihiri a ciki ko littafai ne na sihiri wannan haramun ne mutum ya karanta su balle ma ya ce zai karanta su da sunan Allah waɗannan al'amura lalle ilalla yana nuna mana matsayin Nasir Sa'adi rahimahullah azza wa jalla yake cewa واعلم أن أفضل المنن علم يزول شك عنك وترا ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فهرس على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم غير مرتقى وتقتفي سبل التي قد وفق إتي واعلم كفن من نصر سعد إتي أن أفضل المنن للي ما في جرم النئمومي لألا تعالى دومن المنن jam'i ne na almanni almannu ni'ima da Allah ta'ala ya ni'imta kar ita babu sisinka babu taranka babu kwandalarka laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ta'ala yake mana yake cewa ilam ta anna afdal al-minan sani Allah ta'ala ya shirye da kai lalle mafi girman ni'imomi da Allah ta'ala yi yi maka ilmin yuzilu shakka shine ilimi yuzilu shakka da zai gusar da kokonto anka daga barinka ce da kake karanta shi ilimi da zai kusan maka da kokonto da zai kusan maka da dattin zuciya Wa daran da dattin zuciya wa yakshiful haqqa ilimin da zai yaye abin da yake tsantsar gaskiya ne lijil qulubi ga abota hankula masu tunani wa yusulul abda ilimin da zai kai bawa ilil matsalubi zuwa ga abin da shi bawan yake so to ilimin da ya cika waɗannan abubuwan shine abin da yake amsa sunan ilimi shine abin da yake babban ni'ima ce abu na farko ilmun yuzulu shakka anka ilmin da zai kusan maka da kokonto ashe duk ilimin da zai sanya maka shakku ga ubangiji subhanahu wata'ala ilimin da zai sanya maka shin akwai Allah ko ba Allah a billah ilimin da zai gurbata maka tsaftatacciyar aqida to wannan baya amsa na ne. ne wadaran ilimin da zai gusan maka da dukkan dukkan zuciya da tun hasada da tun munafunci da tun hiba dattun tashin hankali dattun kaza dattin kaza wani shi abin da yake an suna ilimi zai kusa maka da waɗanda wai ya kashi falhaƙa ilimin da zai yaye gaskiya ba wai ya dukunkune ba wai ya dukunkuna ƙarya ba ina fata mun gano wannan da kyau duk ilimin da yake za a ce a'a ba zai yiwu a bayyana shi ba da an yi magana a ce ba zai yiwu a bayyana shi ba da an yi magana a ce ba zai yiwu a bayyana shi ba an yi akwai hakikanin gaskiya ko a ciki ilimi ne za a ce sai an shiga ɗaki sai an rafa ɗakin bayan an shiga ɗakin sai an daɗa shiga can ciki an shiga uwa ɗaka sai an daɗa shiga can ciki sai an daɗa shi an boye an yi akwai gaskiya a ciki a ce wannan abin shi ne ilimi ilimi ne da mutum zai tara ɗalibansa ya ce musu akwai wani abu da ya sani akwai wani abu da ya sani inda zai faɗa da sai sun fara da sai sun kafartar da shi to ɗaliban shi ma da suka yi da shi ya ce inda zai faɗa musu da sai sun kafartar da shi to yana gani ina da kai dole ne mutum ya samu ilimi da zai shakka an kawata wai ya tashi shukul haka ya yi abin da yake tsantsar gaskiya ya fitar da tsantsar gaskiya babu magun magun wani shi ne abin da yake amsa sunan ilimi wa yusilul abda ilmin da zai kai bawa ilal maqlub zuwa ga abin da bawan yake so wannan shine wannan wannan abin da malai abada shine abin da yake amfani shine kuma afdalul minan mafi girman ni'ima da Allah ta'ala ya yi mutum to ashe kenan kada mai wasa da shi babu wata hanya ta biyu ta tatacciya da mutum zai samu halittunsa kamar hanya ta ilimi hanyar zuwa makaranta babu wata hanya da mutum zai yi ibada yadda ibada take in ba hanyar ta ilimi ba mai littafin hizbiya da yake magana akan abin da ya shafi mustahabban sallah da ya kammala sai ce idan mutum yi sallah sai aka tambaye shi ita ina farallai ina sannuni? bai san farallai ba bai san bambancin farallai da sannuni ba isan san bambancin sunan da musahabai ba a cikin sallar malam ya ce ko ya yi sallar ta yi sallar ba ta yi ba lura da kyau saboda me saboda bai yi ta da ilimi ba bai yi karatu a kanta ba Allahumma sai dai idan zuwa iya samu malami mai jin tsoron Allah ya ce malam siffanta min sallah ka siffanta min irin sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ka siffanta mini sai in ce in dinga yi sai zama na malamin ya tsaya kwatanta mishi yadda ake sallah sai ya je ci gaba da yi kafin ya zo ya san hukunce hukuncen ta dalla dalla wannan shi ne wanda sallah shi amma haka kawai dan ya ga ya tashi kawai ya je da ake shi ma ya iya yadda ya san ba zai iya yiwuwa ba ya ɗauki yaron shi bayan damuna ta faɗi haka kawai ba tare da ya nuna mishi yadda ake noma ba ya tafi da shi an ga maimakon ya gyara ai lalatawa amma dubu tsawon shekaru da ake ɗauka ake tafiya da yaro gona a nuna mashi kaza a nuna mashi kaza ga abin da yake mai kyau ga abin da yake bashi da kyau ga abin da ake cirewa ga abin da ake bari haka na tafi da yaro ofis abin nan a tafi da yaro shago a nuna mashi yadda ake kasuwanci abu kaza kudin shi kaza abu kaza kudin shi kaza abu kaza in an taya kaza ka sayar abu kaza in an taya kaza kar ka sayar mana duk ana koya mashi dabarun kasuwanci sai da ba a bashi haka kawai ba inda za a bashi haka kawai shi komai zai sayan ne dan dan kafin ka dawo ya ce baba na yi ciniki saboda ka abin dubu biyar shi sai sai maka shi dubu biyu ko dubu biyu shi ne so yake yi ciniki kafin ka dawo amma ta kaga a babin kasuwanci duk ba a yi mutum wannan ba a'a sai da aka ta tafiya da shi aka ta koya mai aka ta koya mai aka ta koya mai to bai kamata a ce ibada ita ce wai mutum kawai haka kawai zai ta kawai mai inda na su yi ba a cewa ita ce ba ta da gata da zaran ka ce za ka yi magana a kan a yi ta da ilimi a ce za ka kawo sabon addini za ka kawo tashin hankali mutane sun saba yin abu sai kuma za ka zo ka ce musu abu kaza ba kyau abu kaza a daina abu kaza ga yadda ake yin shi to ya ake lokacin da yaro ake zuwa da shi gona ko ake zuwa da shi shago me yasa ake ta nuna mai ake ta nuna mai a bashi mana komai ma isiyar haka da ke ba abin da yake gata musu ilimin matsaloli da yake fuskanta tare da su da yawa matsala ta farko shi ne wani ɗan tafifan nema ne kawai ya fito neman kuɗi mutum shi neman kuɗi ya fito ba karatu ya fito nema ba kuna jana da kyau zai zamana inda neman kuɗi ya fito ko dai ya zamana yana wurin neman kuɗinsa ko kuma ya zamana a'a yana cikin can ba yana dandali inda ake tafi ga waya turo min kaza turo min kaza ta ta hanyar waya shi duk inda ake karatu shi wannan karatun bayan sallar asuba ake yi shi wannan karatun bayan sallar la'asar ake yi shi wannan karatun bayan sallar magariba ake yi shi wannan karatun bayan sallar lisha ake yi babu yadda za a yi a waɗannan zafi zaman a ce bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar ko bayan sallar magariba ko bayan sallar isha wai a ce a duk waɗannan lokutan saboda shi ne tsabagen kartau sarkin noma a ce wai a waɗannan lokutan babu wani lokaci da yi shi da zai iya zuwa ya halarci ɗaya daga cikin karatukan da ake a waɗannan lokaci wai in an magana ya ce a shi nema ya fito maimakon ya zama nema ya fito ya zama neman shi irin na jabir ibn abdullah jabir ibn abdullah al-ansari suna ɗauko kayan ne daga madina su kai makka idan suka sayar a makka sai kuma su sai na makka ɗin sai su wuce da shi madina idan suka sayar haka dai suke ta kara kai suna irin wannan tafiya su je su dawo su je su dawo sai suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a garin makka a daidai wannan lokaci suna wannan sana'a suna wannan jawara a daidai wannan lokaci kuma sai karɓi musulunci suka koma da shi madina suna sai da kayansu suna kasuwanci su kuma suna yada musulunci har yi zama da su ake bai'a suka tsaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama na Jabir ibn Abdullah ga kasuwanci sannan kuma ga ilimi ga isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin matsaloli da ake cikin duk wani ƙauye daga nan lafai kana kai ɗan garin lafai ne sosai da sosai amma idan ka ji wani da zo nan garin nema yana fayyace maka wasu ƙauyuka da ke nan gefen lafai sai kai mamaki waya ake ya san suke ba su ba eh to da tsabagen nema ya san su akwai yadda ake bi ta ruwa akwai yadda ake bi akwai wanda yake sai mashin ne yake shiga ya riga ya san su to amma da ta hanyar in ya samu ana sallah ya sallah in ya samu ba a sallah shi mai ba sallah kaga waɗannan matsaloli ne kuma jahiltar addini ne kawo waɗannan abubuwa hakan nan kuma za ka shi waɗanta kifin aiki karfe shida da rabi ya tafi wurin aiki ya dawo ba shi da lokacin da zai je gane addini wallah ba karamar hatsari ba ne duk al'ummar da take addininta ta sagale shi ba ta karatu akan addininta ya zai addininta ya ci gaba mai addinin ta yace ya halatta me yace bai halatta ba mai addinin ta yace akan abu kaza me tarihin addinin nan nata wa aka turo da wannan addinin waye turo to duk al'ummar da bata san wannan ba kuma ba ta son ta sani wannan al'umma tana neman a mata kabar bari kaza ita ce kabara da ake ma wanda wanda ya rasu kabara jana'iza kenan Allah ya kula nan gaske sosai da sosai muna da wannan matsaloli a bangarori na rayuwa ba zai tsaya ya karanci in aka ce ya tsaya karatu akalla matakin farko ya yi karatun da zai cire makan shi jahilci sai da shi karan shi ya san daidai da gwargwado abu kaza abu kaza ya san hukuncin sa amma karatun da zai cire makan shi jahilci ma ya faskara to yana karatun da zai cire ma wani kuma ku dubi inda hanyoyin sadarwa na zamani suke da yawan gaske duk da akwai hanyoyin sadarwa na zamani masu yawan gaske wannan ba zai wadatar ba sai ka tsaya a gaban malami ya karanta maka yi maka bayani inda ba gane ba kai tambaya kamar yadda muka faɗa jiya a karatun dare zai iya yiwuwa ka karanta ke ka ka karanta didi amma da za ka karanta a gaban abokinka maka kafin ku wurin malam sai ya ce a ba haka mana ya karanta mana Wannan wajibin mu ne mu ne sosai da sosai mu tashi mazan mu da matanmu ta ɓangaren tashi tsaye za a ga kusan mata tana neman su su maza sosai da sosai wurin tashi a jayika balle a ce kuma a'a ai a karatun nan ma a matsayinka na ɗalibi akwai abubuwan da yake ya kamata a ce su ka fara karantawa kuma waɗannan abubuwa ko da su ka fara karantawa sai ga malami yana kwangaba baya ta ina ne malami yake kwangaba baya za a sanya littafi kaza sai ga waɗansu da aka fara littafin da su kafin a je ɗaya bisa uku littafin filifin littafin su kuma sun sallama kansu sai wasu ne kuma za su sake zuwa su kuma a yi sulusun tsakiya da su su makamakai dai bisa ukun karshe sun sallama kansu sun sake zuwa matsaloli iri daban-daban da ake cin karo da su wannan karanta amma dai alaye ta hal musanya ali bin a talib radiyallahu ta'ala ahun yana faɗa hadisin da asar ɗin da imam bukhari ya rawaito yake cewa hadithu nasa ma ya alamu ko ya ya'rifun a an yi kazzaba Allah wa rasulu ce ku karanta da mutane abin da kwakwalansu za su iya kama wani akwai abin da za a karanta da shi cikin kankanin lokaci ya riga ya gani. wani kuma akwai abin da ke sai an ta jaddadawa idan kake ganin ake sanya littafai daban-daban a sanya littafi iri kaza a sanya littafi iri kaza ana fatan a cikin waɗannan ko da littafi iri kaza karatun lokaci kaza yayi maka ƙarfi to karatun lokaci kaza ne maka ƙarfi ba mutum zai yi watsi da karatu suka ne duka ba ɗaya kenan sannan kuma ko da so kake ka je ka biye karatunka a wurin malam banda wanda ake yi a wajen majalisi shi ma yana da kyau ka fahimci tsarin yadda za ka fara yadda za ka fara karantawa domin karatun naka ya zauna har zuwa lokacin da kai kuma za a karanta ko dai ya zamana kana karatu ne dan ka zama malam ne ki fatan mu kowa haka yake yana karatu ne domin ya zama malam to ku idan mutum yana karatu ne dan ya zama malam to lalle ilalla akwai aiki tukura a kansa ya sha bamban da yana karatu ne kawai dan dai dan dai kawai ya sanya da zai yi ba da sa shi wanda yake karatu domin kansa abin da na rubi don ya san yadda zai tsarki da Allah ko da ya ji ana maganar malamai shi bai sa baki ba ko da ya ji an ce malamai sun ce kaza sun ce kaza shi bai sa baki ba dan shi ya san tun farko ba yana karatu ne dan ya zama malam balle a zo tattaunawa ya ce to shi dai ba malami bane kaga tun farko ya faɗa sai kuma ya ce to amma ga abin da malami suka ce ya gaya mushi za a zo ana nufi ko ana tattaunawa ya ce to shi dai ba malami bane dan ɗan kasuwa ne ko shi manomi ne ko shi ma'aikaci ne ko shi malami ne amma ba na addini ba na wani bangare ne to kuma sai ce zai tsoma sa a ciki da ta ilimi ko ba bai halatta ya tsoma sa a ciki waɗannan suna cikin matsalolin da ake samu in a wani bangare ne duk yadda ka kai da sanin wannan za ta yi ba fit ɗinka ba ne ba fagen ka ba ne ba filin ka ba ne to amma bangaren addini ne kowa sai tsoma bakinsa Allah ta'ala ya cika malam Jafar Allah ta'ala ya rahmshe shi yake cewa nan za nan za mutum ne zaka ga ya kama rashin lafiya sai ga ana cewa ina likita ina likita bayan ga malamin bulugul maram ba a kira shi ya zo ya ce wani ya ce ga yadda za a ga yadda za a ga yadda za a ba saboda ba bangaren shi bane sai a ce ina likita sai a je a ta neman likita amma kuma inda za a yi wani abin da ya shafi bulugul maram shi kuma ba za a kira shi ba a wani za a kira zo a ce shi ma ya zo ya tsaba ki wannan akwai rashin gata da ake ma'adini ake ma addini sosai da sosai abin da ake bukata da karatu shine sannu a hankali ka bi shi sannu a hankali bi da bi bi da bi a hankali a hankali a hankali sai mutum ya ga ya tara ba wai ana tara karatu ne rana guda ba ko lokaci guda duk wani wanda ka gan shi ana mai jiniya da mota a kan ya samu wani matsayi ka koma baya ka karanta tarihinsa za ga an kai wasa akwai lokacin da yake tafiya kafa shi ko takalmi babu wani ji da kyau lokacin ko takalmi babu ko kuma yana tafiya takalmin shi a hannu ya tsinki ya haƙuri aka yi har ya zama na aka zo yanzu An kuma ka ga wani mai kuɗi ne alhaji ne ɗan hamshakin attajiri ne ka bi a hankali ka tuna tarihi za ga wata kila akwai lokacin da yake yake kewaye garinsu baki ɗaya da kayan albasa a ka ko da kayan bulawarsu ya tallafe su da kaga dai akwai lokacin da ya yi zaman babu Na fata mun fahimci wannan da kyau to haka karka ce wai karatu rana ɗaya kai ma ka zama mana, ba zai yi ba abin da ake buƙatar juriya da jajircewa da tashi sai ko hadari ne ya taso ba maganar anya za a yi karatu ya ko ba za a yi kawai ke kokari ka wuce ruwa ya same ka a makaranta wannan shi zai sa malami dama ya fahimci cewar ana so sai ga ba karamin al'amari ne zai tsar malami fitowa amma to malam sai ya fito ba ko ya samu sarari sai ga mutum ya kaddara ma kai shi wasu abubuwa da ya kaddara sai ya watsar da karatun ba ka rayuwa take kasancewa idan za ka biya karatu ko kai kadai ma'ana matakai na sannu a hankali da ake bi wurin karatu mafi girma abinda mutum zai kula da shi shine karatun qur'ani mai girma kuma yana cikin abin da yake a cikin tuni a cikin azal a cikin yana cikin abin da suna suke fahimci su kai su ba su da wani littafin da ya kai qur'ani ma ban laifi shi idan ba abin da suke ce ma ka nace da karantawa irin alqur'ani annabi tsira da ayyuka Allah tabbata ga jawar hadisi Abdullahi dan Mas'ud an kuma qala to duk wanda ya karanta harafi daya Qur'ani yana da ladan goma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ce muku alif lam mim harfun ba alifun harfun lamun harfun mimun harfun harfa nawa kenan uku Ladan nawa kenan ladan wa ladan Allah Allah ne zai ba da ladan babu wanda ya fi girman ladan shi ne ya ce zai bayar babu wanda ya sanya ladan yake ka yi imani da shi amma za ka samu wannan ne idan ka karanta ƙur'ani yadda yake ba an mutum ya karanta ƙur'ani yadda shi yake so ya karanta ba to kenan abu na farko shi ne <clears throat> za ka tasabbiya alƙur'ani mai girma a kafin malam in ya maimaita sai ka maimaita in ya maimaita sai ka maimaita in ya maimaita sai ka maimaita har lokacin da za ka koma gefe ka ci gaba da biyawa wani kuma ya zo malam ya ci gaba da biya mishi wani ya zo malam ya ci gaba da biya mishi haka ake karanta Qur'ani dai uwa da ake dauka wani ne ya daukan aya hudu a inda wani aya biyar zai iya dauka wani kuma aya biyu zai iya dauka wani rabin aya zai iya dauka kar ka taba jin cewar wani ya dauki aya biyar wani ya za ka yi ka dauki aya daya kun lura da kyau ya za ka ce ka dauki aya daya don ka dauki aya daya kamar ya ce ka kenan in ka ɗauki aya ɗaya a duk kwana biyar kana da aya nan biyar kenan in mutum ya watsar a kan cewar shi ba zai iya ba yana da waya kaga a sati ya yi asara aya biyar kenan kuma gargamanta manta in kai sati ɗaya kana aya ɗaiɗai kwana biyar kana aya ɗaiɗai sati na biyu kana aya ɗaiɗai sati na uku za ka kai zuwa aya ɗaya da rabi ko aya biyu nan bakinka ya fara saki ya fara kama kuma wannan biyawa za ka biyo ne daga ƙasa karanta maka fatiha sai ka je da kula uzu rabbin nas sai kula uzu bi rabbil falaq sai kula uzu bi rabbin abin nan kul wallahu ahad har zuwa sama ba mutum ya ce wai ya iya daga alantara kai fa zuwa nasi wai ka ji ba alantara kai ai babu wannan qur'ani ya ce ya samu na sallah sai ga yadda ya karanta din ma bai karanta yan uwa wannan yana cikin babban abin da zamu ba shi kulawa karatun alkur'ani ya girma karka ji cewar kai magidanta ne ai bakinka ya jima abubakar su lokacin da Al-Qur'ani ya fara sauka Shekarar shi talatin da uku a shekarar shi talatin da uku ko kuma arba'in ba kara amma kuma yana cikin mahaddata alkur'ani da girma kuma ɗan kasuwa ne usman bin affan abdurrahman bin auf za ka yi uwa mu bai makaratun ƙur'ani muhimmanci sosai da sosai kuma sannu a hankali kada tunanin wanke maza kai walima ya zo maka kwakwalwa ai zuwa cikin nan namu in kada ana batun walima to ana bukatar ana batun yaro ne da ya taso ake so a a nuna mai amma kowa riga ya san ai yanzu ba batun walima ce a gaban shi ba batun ya za a iya karanta qur'anin qur'anin ya zama daidai shine abin da kowa yake wannan shine babban abin da mutum zai ba shi kulawa karsa alkur'ani babu wani abin da ya kai shi balle fi shi shine mafi girman littafi da muke ci shine mafi girman littafi da Allah madaukakin sarki ya turo mu wani annabi kuma wannan annabin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na gaba zai karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kake karatun ƙur'ani kafin mu wuce kana da matakai ya za ka yi ƙoƙari ka ga duk aya biyun da malam ya ɗora maka gobe ka kawo mai su da ka ko duk ko rabin shafin da malam ya baka yi iya kokarin ka ka ga gobe sai da ka mai da su sai ka kawo su da ka kafin a ɗora maka sababbi in dai haka zai yi ka iya wannan ƙoƙari. za ga zuwa juzuwa amma juzuwa tabara zuwa qadasami ka riga ka kammala sadaka alhamdulillah hakan nan bangare abin da ya shafi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce littafin da yake shine mafi sauki mafi dacewa ga wanda za a fara karanta mashi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine littafin arba'una nawawiyya na al-Imam an-Nawawi wanda yake shi littafin Imam al-Imam an-Nawawi littafi ne da ya hada hadisai 42 isa ya kira shi arba'unan nawawiyya asalin littafin sunan shi kitabul arba'in fi mabani islam wa qawaid al ahkam wanda yake ibnu salah ya tsaya ya rubuta ya yi magana akan shi akan majalis ibnu salah ya kulla majalis yace zai yi magana akan al ahadithul jami'a hadisai da suka tattara addini baki su. shine ya zauna ya yi ilƙayin waɗannan hadisai sai da ya ba da hadisai guda talatin da takwas da ya ba da talatin da takwas a majalisi daban-daban akan hadisan da yake an ka kallace su sun hada addinin musulunci baki da isa ga ya fara da hadisin innamal a'malu niyya yanzu akwai aiki a wata ibada da mutum zai yi babu niyya isa ga ya fara da wannan hadisin to bayan da ya kammala sai imamun nawawi ya ƙara hadisai biyu akan talatin da takwas suka zama arba'in da biyu da ibn rajar a hambali ya sai kara hadisai takwas suka zama hamsin sai ya musu sharhi baki ɗaya jami'ul ulum wannan hadisi na nawawi collection da ake kira da ko al'imamun nawawi lalle ilalla ba kamar littafi ba yana cikin littafi wanda yake duniyar musulunci ta san da shi ka zama ka yi karatu standard karatu karatu mai ƙarfin gaske karatu mai yanci dan kada ka zo ka yi karatu a je za ma a je wani wuri ana magana karatu a ce wanda littafi ka karanta ka ka faɗi littafin da duniyar musulunci ba ta san da shi ba gabanin littafin al'imamun nawa. bayan mutum ya yi iskaninsa ya fahimci littafin al'imamun nawawi ya yi itikaninsa ya fahimce shi ya maimaita ya so ɗaya ba so ba so ɗaya ba so ba kar kawai ka ji cewar kawai ai an sauke wannan ai an sauke duk ba wannan bai saba ce an sauke an gane an gane an yi aiki da shi shi abin da ke gaba in ya kama bayan an sauke a sake maimaito shi ne a sake maimaito shi a sake maimaito shi a maimaito nan idan kuma ana magana kan abin da ya shafi ne. wanda shi shine haƙƙin Allah akan bayi shine abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya turo annabawa da manzanni baki ɗaya domin tabbatar da shi a matashin farko ba littafi da mutum zai karanta a fayyaci dalla-dalla kowa ya fahimta irin littafin al'usulun salasa littafin al'usulun salasa littafi ne da ya tara asali guda uku waɗannan asali guda uku su ne abubuwan da muke magana a kansu jiya da daddare su ne abubuwan da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce za ka kwamal iman Ma rabbiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ɗanɗana imani ya ɗanɗana abincin imani man rabbiya billahi rabban duk wanda ya da Allah a matsayin ubangiji wa bil islam dinan shi yadda da musulunci shi ne addini wa bi muhammadin nabi ya yadda da annabi muhammad sallama annabi abubuwa kenan uku su ne kuma abubuwan da muka karanta jiya mutum a zaɓin kabari su ne za a tambayi mutum a kabari madinu man rabu wa man rasulu menene addininka wane ne ubangijinka wane ne annabi Ka kano kenan guda uku su ne ma'anar al-usulul salam su ne kowane ɗaya asalin ne يسا الأصل الأول معرفة معرفة الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام في الأدلة الأصل الثالث شيني معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Wannan littafi littafi ne da ya bayani ya fitar da haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah da musulunci yana da kyau a karanta shi a dinga maimaita shi a dinga maimaita shi a dinga maimaita shi idan aka yi kanin aka fahimce shi yake na sai a ƙara zuwa ga littafin ƙawaidul arba aka karanta ƙawaidul arba sai a kai zuwa ga littafai dai sannu a hankali akan abin da suka samu sauki wanda yake da shi ne mutum zai zama ɗa a cikin bayi in ba haka ba sai a yi tabbatar da mutum kuma alhalin mutum zai yi bauta ne ko kuwa zai bauta ne ga Allah shi shi kaɗai amma sai wani ya tabbatar da wasu ko dai don ba su yi karatu ba ko kuma don sun yi karatun da ba su da yanci Allah ta'ala idan ana maganar ibada ce ibada da mutum zai ya gyara ibadarsa dalla dalla filla filla to babu littafi a nan kusa wanda zai fayyace maka ibada yadda za ka fahimta kamar littafin akhbari har malamai suke mai tace da akhbari rariya ta sallah kowa ya san ka ya san sallah sai dai jikan dare littafin akbari littafi ne wanda yake ƙayyim littafi ne wanda yake ya tara manya-manyan abubuwa guda uku abu na farko ya tara abin da ya shafi taskiyar nas yadda mutum zai tsarkake zuciyarsa ba mafi munin ba mafi munin cuta irin cuta zuciya bisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb datti na shirka datti na bid'a datti na hasada datti na cin dukiyar mutane da sunan addini datti na giba datti na mummunan zance da mummunan maganganu duk ƙazanta ne da suke lalata zuciya kuma su ne a ya fara sarewa cin karan na farko dai datti na shirka yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani farkon abin da ya zama wajibi akan duk wanda Allah ya dora mai hukunce hukuncen shari'a shine ya gyara imanin shine abu na farko da Allah ta'ala ya dora mai to sannan bayan sallah ne kuma ma'rifatu ma shi lubi farqa'in mane ya sa ya sa kusa mai yanci tara yadda kibida yace wala yashillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wala yashillu lahu bai taɓa halata ga wanda yake mukallaf an yaf'ala fi'lan ya aikata kowanne irin aiki hatta ya'lama hukm Allah fihi har sai ya san hukuncin Allah kai duk abin da za a yi duk wani abu da za a ce maka yana da lada yana da ladan annabawa da manzanni <laughs> waya ce ba kaza ne yana da ladan annabawa da manzanni kai wannan ai ba inda ake karatu ake waɗannan maganganun ba to kaga yana da kyau ka san hukuncin Allah yanzu da da an tambaye ka mece ce da an tambaye ka mece sallah ba su bayanin sallah الصلاه عباده مخصوصه ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم sallah ita ce kaza ita ce kaza me hukuncin sallah wajibi ce saboda me saboda Allah ya ce wa kuma salata wa tu zakka saboda wasu ne ce bunil islamu ala khamsin a ciki ya mace wai tsani sallah to ga ake bukata duk wani abin da yake addini me shi wannan abin na farko me definition nashi me bayaninsa ɗaya kenan na biyu me shari'a ta san da shi ko ba ta san da shi ba ta uku menene hukuncin Allah Allah ta'ala ya yi ma wannan abun hukunci da wajibi ko haramun ne ko mustahabi ne ko makaruhi ne ko kuma mubah ne sarka kaga game da na faɗa littafin akubari yana ya shafi abubuwa guda uku abu na farko shine muqaddima wacce yake ta tara abubuwa sosai sosai Allah ta'ala ya gaban shi da gafara. abu na biyu sai abin da ya shafi tahara ya khabari ya buɗe da yayi baji ya fasali kusan goma sha ɗaya da suke magana akan tsantsan tsarkin gangan jiki bayan da ya magana akan abin da ya shafi tsarkin zuciya sai biyo da abin da ya shafi tsarkin gangan ciki ya jikin mutum zai tsarkaka da me za a tsarkake shi da kaza da kaza da kaza bayan da ya kammala sai biyo kuma da abin da ya shafi sallah babu fil auqat babun da yake magana akan abin da ya shafi lokutan sallah kenan kaga waɗannan abubuwa su ne abin da ya abin da zai gyara zuciya da tsarkin gangan jiki da kuma yadda mutum zai gyara sallarsa waɗannan abubuwa mutum zai karanta su ne a gaban malam in ya karanta kuma sai yi aiki da su ko kuma ya tambayi malam din ya aiki amma dai a zauna haka kawai a tafi wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ba ɗabi'a ce da duk wani wanda yake yana da alaƙa da sunna ba yana cikin abin da sunna ce fice a kan shi shi ne rayar da karatu a kan shi aka son su nisa za ka ji ana ce rana cewa kai mutanen nan da komai sun ce sai suna da dalili komai sai ana ta ayin babu dalili wani sai bai kai mafarki ya ce shi ma ya samu kaza ko a mai kaza amma duk abin da ya faɗa za a ce mai dalilinsa mai ce shi hujjarsa a ina ya gani wannan shine abin da yake nema addini kariya wani ba zai shigo da bakon addini cikin addini ba kamar yadda wani kuma ba zai fitar da abin da yake addini wajen addini ba amma idan mutum ya zauna baya karatu sai ka ji yana cewa a shi ya rasa malaman nan malaman nan wannan ya bugo kaza wannan ya bugo wannan malaman nan suna neman su mai da mutum kwallo a shi ne ya zama kwallon shi ya shiga filin sa ake buga shi inda ya tsaya ya yi karatu mai kyau ai ba za a dinga ta maula da shi ba الله تعالى يسوي الله تعالى يبنى موافقة أوكي هو دول بس يا ترى تنشيني كان قبل شي نصر السعدي بين ذي وعلم بأن وعلم بيك أن أفضل من العلم يزيد الشك عنك وترى ويكشف الحق للقلوب ويصل العبد إلى المقلوب فارس على فهمك القواعد جامعة المسائل شواردي فترتقي في العلم غير منطقة وتكتفي سبل الذي قد وفقه ايش تو او مثلا كان قال لي كمان wata nasiha ce ga rayuwar fa yace faris ala mai lil qawaid ka tashi ka tsaya tsayin daga ka fahimci qawaid ka'idoji domin fahimtar ka'idoji yana taimakawa sosai da sosai wani fahimtar addini faris ala fahmika lil qawaid jami'atul masail shawari ka'idojin da suka tara matsaloli da suke mabambanta daidai eh, eh, abin nan wasu matsaloli matsalolin addini abin da nake da wato su suna wurare daban-daban daban-daban daban-daban amma kayar ɗaya sai ta tara su isa kake gani ba shi suke cewa ilmu ma hawa inna ma ilmu ma hawa إنما sadar ما حواه ilmu ma hawa ما حوى التماطه ba ilimi bane abin da yake cikin ta zuwa makaranta in mal ilmu illa ma hawa sadar ba komai ne ilimi ba sai abin da yake ka haddace shi a zuciyarka wannan shi ne ilimi sai malamai suke suke ba da shawara ga ɗalibai cewa a kowane bangare ka samu wani abu ka haddace in a hadisi ne kamar da muka ambata ɗazu ka samu arba'un hadis ka haddace ka kammala ka samu umdatul ahkam ka haddace lalle ilallan ɗalibin ilimi ya fara ya fara ɗan ba a bakin karatu bayan daman yana da hadda qur'ani ko ya fara hadda ko yana tafiya qur'ani kamar yadda na faɗa da su Allah ta ala mana muwafaka dole ne a tashi tsaye sosai da su akwai abubuwan da ake haddace su don akwai abin da za a buƙace ka ba maganar barkar maza ka koma gida ka duba littafi take nan ake buƙatar su ba zan in baka da wata taska da ka haddace da ka to lallai ilallah kuma sai ga abubuwa za su yi amma na biyu waɗannan abubuwa za su zama da sauki ne idan zuciya tana so ta karɓa wani ji da kyau in dai zuciya ta karɓi cewar lalle ilalla zan dage za ka dage wurin bin karatun nan a hankali har mutum ya ga ya samu kaso mai tsoka a cikinsa har ga karatu ba magana cewar ai su wani sun ɗauke mana a ai akwai malam wani akwai malam wani akwai malam wani akwai malam wani eh muna musu fata alkhairi kuma suna yi sosai da sosai to amma magana da masu da muke fira irin yadda irin yadda mutuwa take yin karab daya sai dai kaza an cewa na ya rasu ba wai kaza an cewa na ba shi da lafiya ba ya kuke gani kuma malaman da muke da su a yanzu kuna ganin su cike gurbin adadin malaman da ake bukata eh akwai bukata sosai da sosai dole mutane mutum ya tsaya ya ibada domin ya gyara addinin nan nasa ya gyara shi addinin shi ya gyaru sosai da sosai shi ne abin da ake bukata Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya sanya waɗannan karatu suka su zama sanadiyyar gida a gare mu duniya da lahira Allah ta'ala ya sanya su zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya tsarkake zukatanmu Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana gamdakatar ya la duk fitincinin nan na zamani Allah ka tsare mu da tsarewa ya Allah ka kare mu da karewar ya Allah ya Allah ka tsare mana imanin mu ka tsare mana addinin mu ka tsare mana rayukan mu ya Allah ya Allah ka tsare mana rayukan mu irin abubuwa da ake yin su da sunan addini in ba ka neman muwafakar Allah ba sai mutum ya bi wallahi sai mutum ya bi dan shedan ya tashi tsaye sai ya halakar da mutane ce wala ati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin sai dan ya rantse cewar ya zo mutane ta gaba sai ya zo musu ta baya sai ya zo musu ta dama sai ya zo musu malamai suka ce zuwan shedan ta dama shine ya zo maka da sunan addini tunda da kai ustaz ne addini kake so sai shedan ya shigo maka ta nan sai shaidan ya zo ya shigo maka ta nan kaga kenan ta nan ne waɗannan bidiyoyi suka samu nan duk bidiyoyi da ake magana duk ana yin sa ne da sunan addini alhalin kuma ba addini ba amma shaidan yana ganin me zai tsaya yi da wanda yake a can ya tara hanya yana fashi da makami a ga wannan shi a wurin ba wannan ba ta shi ake yi ba a kai da kake masallaci kai da kake karatun qur'ani ya zai sanya ka yi domin wani ya za ya ɗofa na bidiya a gefa a jikin karatun nasa ko a jikin su ibada da shi Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu